الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله فإذا تأملنا قصص القرآن الكريم عن الأمم السابقة وما جرى بينهم وبين أنبيائهم وكيف كانت عاقبة أمرهم لوجدنا فيها المواعظ والعبر والذكرى والترهيب والترهيب قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأكبر القصص ذكرا في القرآن هو قصص بني إسرائيل فتخصيصه بكثرة الذكر والتنويه دليل على أن فيها ما يجب التنبيه ويستدعى الاهتمام والانتباه وفيها ما يوجب اليقظة والحظر فإن أهل الكتاب هم أعدى عدو للإسلام والمسلمين من أول يوم ولا يزالون كذلك كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فعداوتهم عداوة دين وعقيدة عداوة مبادئ وأسس فاسدة كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولقد جاء القرآن يكشف أسرارهم ويفتح نواياهم ويبين خبث نواياهم ومدى بغضهم للإسلام والمسلمين وهم دائما عوامل فتن وتفرقة وفساد يكيدون للإسلام ويبثون الادعاءات ادعاءات الكاذبة وينشرون الشكوك والخلافات بين الناس لتكون لهم السيطرة على أموالها والقرآن الكريم يحذر المسلمين يحذر المسلمين من هذه الفئة ومكائدها ويحذر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم وإذا تأملنا ما قصه القرآن المطهر عن بني إسرائيل وجدنا العجب العجاء وغرائب الصفات وشذوذ الدفاع وهم كما قال القرآن المنزل من الحكيم الخبير فيهم التدليس والتلبيس ونقض العهود فيهم الحقد والحسد وانخلاف العهود فيهم الكذب والزور والبهتان فهم جهاد المعروف وإنكار الجميل والدوران فلا يكتر بهم إلا مسكين مضروب فديتهم السعي بالفساد والكفر والعناد ما يخرجون من جريمة إلا إلى أخرى ولا يتركون معصية إلا إلى خطيئة توالت عليهم نعم الله فلم يشكروها وأنزلت إليهم كتب الله فعرفوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فريقا كذبوا وفريقا يقتلون نفوسهم شريرة بطبعها وصفاتهم خبيثة بأصلها نقبوا عهد الله وهو خالقهم وما بالكم بمن دونه وقتلوا أنبياء الله وهم غداتهم فما بالكم بغيرهم عبدوا العجل من دون الله وقالوا أزير بن الله اجتراعا على الله يدعون السلم ولا يسالمون ويدعون الإنسان ولا يحسنون ويطلبون الوفاء ولا يوفون ويطلبون العدل ولا يعدلون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الله ولم تك ولم تكن مواقف اليحود إلا مواقف الخبث والغدر والافتراء لا مع البشر فقط بل ومع رب العالمين أنعم الله عليهم ونجاهم من آل فرعون وفرق لهم البحر وأغرق عدوهم وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وأنبأ لهم الماء من الحجر وأعطاهم من كل ما سألوه فأسوا أمره وتخلوا عن النبي فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يشترون الدنيا بالآخرة وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أمروا بذره بقرة لحكمة بالغة فشكوا وعاندوا وما كانوا يفعلون فقست قلوبهم فهي كالهجارة أو أشد قسوة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الله وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كلما جاءهم رسول بما لا تعوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يسمعون أوامر الله فلا فلا يمتثلون يسون على إضلال المسلمين وإخراجهم من الإيمان إلى الكفر ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لا يرضون عن عاد حتى يكون مثلهم ويسلك طريقهم ويعمل بعملهم جاءهم عيسى بالبينات والمعجزات فازدادوا طغيانا وكبرا وجاءهم موسى عليه السلام فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا سماعون للكذب أكالون للسحت يسارعون في الإثم والعدوان وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء يأكلون الربا وقد نهوا عنه ويأكلون أموال الناس بالباطل أولئك هم الظالمون هذه من أخلاق اليهود وصفاتهم ولا يواليهم إلا مسكين مخذوع فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسأل الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فاتقوا الله أيها المسلمون افتحوا أعينكم وفقهوا بقلوبكم واقرؤوا كتاب ربكم وخذوا منه التوجيه والتنظير وسيروا على هذه القويم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين قد أمرنا قد أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في كل شيء حتى في العبادات وحذرنا أن أن أن أن نقلدهم في العادات ثم إن كثيرا من المسلمين اليوم اتبعوا سننهم حتى لو دخلوا جهر باب لدخلوه لم يتركوا شيئا من عاداتهم إلا اتبعوها في اللباس وفي الحفلات وفي الآفاق وفي المآكل والمشارب والأخلاق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم افتح بصائرنا لمعرفة الحق واتباعه واجنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم أو مسلمين بأن الله da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda kuɗubar mu take jan hankalinmu a yau shine mu lura da kissoshi da alkur'ani ya bayar game da al'ummomi da suka gabace mu da abin da ya gudana tsakanin su da annabawansu da kuma yadda ƙarshen al'amuransu ya kasance lallai da za mu dinga lura da wa'azin da ƙur'ani ke mana da za mu samu abin lura da tunatarwa da kwaɗaitarwa da tunatarwa Allah da kansa yana cewa haƙiƙa ya kasance game da labarbarinsu da aka baku akwai abin lura ga masu tsantsan hankula Allah ka samu da cikinsu ba wai zance ne da aka kirkira ba sai dai shi alƙur'ani yana gaskanta littattafan da suka gabace shi kuma yana fayyace komai da shirya da rahama amma ga mutane masu imani mafi yawan kisoshin alƙur'ani da aka ambata shi ne kistoshin bani isra'il aka keɓance su da yawan ta'abbato da kowane irin nau'in rayuwa sai da allah ya ba mu labarin yadda rayuwar su wannan dalili ne akan cewa lallai akwai abin lura da za mu faɗaka mu tuna mu riƙe abin da muhimmanci kuma mu farka daga baccin da muke da shi in ba haka ba za su kai al'ummar annabi su baro Lallai su ahlul kitab babu makiya da musulunci da musulmi tun farkon al'amari kamar su ƙur'ani ya gaya mana haƙiƙa wallahi tabbas za ka samu mafi tsananin gaba da mutane masu imani su ne yahudu da musulkai a dawarsu ko gabarsu gaba ce ta addini da aƙida yadda ka yadda da annabi muhammad yadda ka yadda da alƙur'ani haka bai hude ya cuce ka kuma addini ba ka yadda lahira tana nan ba ba ka yadda akwai hisabi ba to shi kuma shi shine ya zai iya gama da kai a duniya wannan abin da bai rude kulle kenan a cikin zuciyarsa da haka malami yace mana aƙidar su wato addini ne da aqida wato gaba ce ta asali kuma Allah ya ce ba za su taɓa yarda da kai ba da yahudu da nasara har sai idan ka koma kana bin su da haka ƙur'ani ya zo ya tona asirinsu ya bayyana manufofinsu ya yi bayanin mummunan abinda suka kulle da irin fushin da suke da shi akan musulmi da musulunci kowane lokaci fitina suke tayarwa a cikin musulmi su kawo yadda za su rarraba ku su kawo fasadi suna shirya wa musulunci makirci suna ɗaiɗaita da awata ta ƙarya suna yaɗa kokonto da saɓani a tsakanin mutane ba dan komai ba dan su samu sai ara mulki ya tabbata a hannunsu dukiyar ku ta koma karkashin su alqur'ani yana tsawatar da musulmi daga waɗannan jama'a da makircin su qur'ani yana tsawatar da musulmi daga sifofin su da dabi'un su idan muka lura da irin alqur'ani wato isoshi da alqur'ani ya bamu za mu samu ababen ban mamaki za mu samu lalle dabi'un yahudu ba wanda Allah bai gaya mana ba su kamar yadda qur'ani ya faɗa abin da suke kawo cikin musulmi shine talbi da talbi likitarwa likitarwa su sa muku sabani su yadda za ku zama masu warware alƙawari suna kullace da ku suna da hasara da ku suna ƙoƙarin saba muku alƙawari suna sheka muku ƙarya suna ƙirƙirar abin da ba haka ba su jefa shi a cikinku don masu raunin imani su yadda da wannan suna jayayya da duk wani abu mai kyau duk wani abu wanda zai kawo muku haɗin kai da zaman lafiya to kokari suke su tunkuɗe shi daga tsakaninku babu wanda zai rubu da su ya bi su ya yarda da al'amuransu sai miskini magaruri wanda ya zama rudadde addinin sa bai dame shi ba ɗabi'unsu shi ne tafiya da barna da kajinci da taurin kai ba sa gama wannan laifin face sun faɗa wani duk lokacin da kaga sun tsaya akan wani aiki mummuna to wani sabo za su buɗe ba za barin saba wa Allah sai dai su koma zuwa ga wani sabanin Allah din wannan shine aikin su ni'imomin Allah da yawa Allah ya rubuta su Allah ya saukar musu da littattafai amma sai suka dinga bin littafin suna canza shi suna jujjuya shi manzannin Allah da dama sun zo musu da hujjoji bayyanannu amma wasu manzannin kashe su suka yi wasu manzannin kuma suka ƙayyata su rayukansu babu abin da ya kai ransu sharri da ɗabi'unsu da siffofinsu suna warware alƙawarin Allah al'adun Allah shi ne mahalicinsu to me kake tsammani da wanda ba shi halicce su ba suna kashe annabawan Allah al'arin su ne masu shiryar da su ya kake tsammani da wanda darajarsa ba ta kai ta annabin Allah ba sun bauta wa ɗan malaki suka ce uzairu ɗan Allah ne suna masu ƙirƙirar ƙarya kullum suna cewa suna son zaman lafiya amma su ba zaman lafiyar suke nema da ku ba suna kokarin kawo abu mai kyau su ce ai suna son ku da alheri alhalin ba alheri suke neman ku da shi ba suna son su ce ku cika alkawari alhalin su ba sa cikawa kullum kokarin su shine su hana ku yin umarni da kyakkyawan aiki su kuma umarci ku da yin mummuna aiki Da dabi'ar arihu da mabiyansu ba ta tsaya a nan kawai ba ko wani yaudara ko makirci ga mutane a har ma ubangijin da ya halicce su ba su bar shi ba Allah ya musu ni'ima da yawa ya tsayar da su daga sharrin fir'auna ya tsaga teku ya tsallakar da su ya nutsar da matsayinsu a gabansu ya musu inuwa cikin wato zafin rana da hamada Allah ya kawo wani girgije musu inuwa Allah ya saukar musu da abinci daga sama soyayyen nama da soyayyen kifi da abin sha mai zaƙi Allah ya kuɓugo musu ruwa daga dutse ya ba su duk abin da suka roƙa sai suka saba umarnin shi suka ƙyala annabinsu suka ce ka tafi kai da ubangijin ka kuje ku yaƙi mu kan muna nan a zaune Allah ya ce ga kalmar da za ku faɗa kawai ku shiga gari sai suka musanya ta suna rubuta littafi da hannunsu sai su ce wannan littafin na Allah ne Allah ne ce ai haka don su samu amfanin duniya kankani wata jama'a daga cikinsu suna karkatar da harshen su. don ku zoci abin da suke faɗa littafin Allah ne Allah ce ba littafin Allah bane suna faɗin ƙarya suna jingita ta da Allah an umarce su da wata waƙiya ta arko a cikin su aka ce ku yanka saniya saboda wata hikima ta Allah subhanahu ta'ala, sai suka yi kokonto suka ma zargi annabin su da wannan magana suka yi masa taurin kai kamar ba za su yi abin da aka ce su yi ba zuciyarsu ta ƙeƙashe kamar dutse kai a wani wurin ma Allah ce zuciyarsu ta fi dutse ƙeƙashewa sun kasance wasu jama'a daga cikinsu sun je sun ji zancen Allah Allah da kansa ya yi magana sun ji amma da suka dawo sai suka canza bayan sun fahimci zancen Allah suna sanar da cewa ba haka Allah ya gaya musu ba suna rai cewa <clears throat> sun ƴaƴan Allah ne su ne masoyan Allah suna rai cewa gidan lahira ma nasu ne su kadai duk wanda ba bai hude ba ba ma zai shiga aljanna ba sai bai hude ko ba nasari suna cewa <clears throat> wutar Allah ma ba za ta kona su ba sai kwanaki guda arba'in da iyayen suke yi bautar ɗan maliki duk lokacin da annabi ya zo musu da wani abu ga su baya so sai su kashe wasu annabawa musu kuma su karita su suka ce ma kai su zuciya su akwai rufi abinda ma Allah ya aiko a gaya musu su ba sa fahimta Allah ce ba haka ba tsinuwar Allah ce ta tabbata a kansu da kafirci kaɗan ne daga cikin su suke yin imani suna jin umarnin Allah ba sa aikatawa ƙoƙarin su fitar da musulmi da su fitar da musulmi daga imani zuwa kafirci Allah ce da yawa daga cikin yahudu da nasara burinsu shine su mai da ku kafirai bayan kun yi imani wannan hasada ce daga cikin zuciyarsu ba su yarda da kowa sai wanda ya zama kamar su duk wanda kaga sun rungumo suna tafiya da shi to kamar su yake zuciyarsa irin tasu ce tunaninsa irin nasu ne ko da shi ku yake duk wanda kuka ga ya da bai hudi duk wanda kuka ga ya yarda da banasari ya yarda mitin daya ɗaya tunaninsu ɗaya wallahi a can cikin zuciya da shi da su babu bambanci ko da ya shigo cikin ku kuwa ko da kuna ganin shi yana daukar tarbi yana daukar darduma munafiki ne yaudarar ku yake yi amma ba shi da imani wannan qur'ani ne faɗa Allah sauki saboda haka Allah da kansa yace duk wanda kaga bai hude ya yarda da shi to shi ma bai hudu ne ta taraba an kal hudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su yarda da kai ba sai ka bi addinin su idan ka bi addinin su ko da ba a sarari ba suka tabbata kai nasu ne to komai za su yi da kai Allah ka tsare mu da sharrin su dan uwa musulmi wajibi ne mu karanci tarihin mu a cikin alqur'ani mu ga yadda Allah madaukakin sarki ya faɗakar da mu daga sharrin waɗannan bayi Allah domin mu tsira mu kukuta daga fadawa tarkon da suke tsana mana sai sako guda biyu ko uku da nake so in bayar a ƙarshen hudu ba ta sako na farko yan uwa musulmi ana yin registration domin jefa ƙuri'a kuma da dama al'ummomin musu ce ba za su yi ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne duk mutumin da ya tabbata yana da gona ba zai kama hanya ya tafi gonan nan babu fatanya ba dole ya nemi abin da zai yi shuka da shi domin irin sai tsoro ya kula da shi duk da cewa kullum maganar mu ita ce mu ba a yi da mu ba a san da mu ba <clears throat> to waɗansu abin da suke faɗa gaske ne wasu kuma ƙarya suke yi tsakani da Allah ba da za a yi mutum ya zauna ba ya yin komai ya ce kuma yana so ya samu komai ba zai yiwu ba dole sai ka san anta wani dole sai ka yi wani abu saboda haka mu yi registration tun, mu yi mu kuma roƙi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon kaɗa ƙuri'ar mu ga inda za ta yi mana amfani Allah inda wanda ba ma so kuma alherin mu a gurin da yake to Allah ka samu kaɗa musu ƙuri'a inda wanda shi muke so alhalin kuma ba shi ne alheri a wurin mu ba to Allah kar ka bari ƙuri'an mu ta amfani shi wannan addu'o'in da ya kamata mu yi kenan na biyu ɗan uwa musulmi ina son ba da saƙo guda na biyu batun halin da garin zai ke ciki tun 2002 shekara nawa kenan yanzu 20 aka kona kasuwar Jos kuma duk musulmin da yake cikin gari ya san da hannun hukuma cikin kona wannan kasuwa jama'a yi haka ko ba yi ba ne da yawon shekara muna aikin makka shine aikin makka na na farko mun tafi da ita jami'a ko kuma shugaban wannan mata wannan kasuwa da muke gani ga sanan gidan masaukin mu ma ɗaya da ita aka tashe ta misalin karfe 11 na dare da wasu 'yan mintoci aka ce mata ga kasuwar Jos tana cin wuta aka kona kasuwar kuma ba don komai ba don hassada da musulmi kar ku manta gwamnan da ya kona kasuwar da Allah ya tashi tona masa asiri sai ga wasu kuɗi da ƴan uwansa suka turo masa don ya toshe rafuffuka da ramuka da aka tona na kuza ko ba haka aka yi ba amma daga ƙarshe aka ce wai an kulle shi an masa abuwa ƴan uwa musulmi kar ku manta in kuna da mantuwa ku tuna bayan Allah nawa suka aka kashe a yarwan shandam nawa aka rasa rayukansu a haifan da farar ƙasa da wurare daban-daban a wancan gwamnatin ta wanda ya kona wannan kasuwar aka zo gwamnati ta biyu gwamnatin jan ita kan bindiga ta ɗauka ta tinkari al'ummar musulmi akan wannan kujera ta josnot rana guda sai da aka binne gawar mutum 700 an yi ko ba a yi ba rana ɗaya akan wannan kujera ta josnot local gamman sai da aka kashe mutum 700 wadda da hannunmu muka sa su a cikin ramin kabarin kun manta wannan to in kun manta ku tuna an yi muku wannan ne daga baya wannan gwamnatin ta zo wacce da ƙuri'unku ta hau da alƙawari 2015 ƙuri'unku ne ya kafa wannan gwamnatin da alƙawarin za a gina wannan kasuwar jama'a an yi haka ko ba yi ba amma daga ƙarshe 2019 aka zo aka sake yaudaran mu aka ce za a gina mana ita aka kawo kifofi suka dinga ɗiban karafuna aka dinga rushe-rushe muna ta murna aka kore mutanenmu da suke ɗan cin abinci a wurin aka killace su aka killace wurin jama'a an gina ta? ɗabi'unsu yaudara da warware alkawari kuma duk lokacin da kuka zauna ba kasuwa a kusa da ku tun lokacin da kuka yarda kasuwannin ku suka koma gefen gari wallahi ba za ku iya cin kasuwannin ba ku rubuta wannan ku ajiye ko bayan mun mutu sai kun gani duk lokacin da kasuwa ta fi karfin ka sai ka tsallake gidan wanda ba kai ba ka je wannan kasuwar to ka fi karfin ka kai musulmi to wannan yar kasuwa kuma ita ma da ta rage a tsakiyar mu ita ma gashi yanzu an taso mata an ce za a rusa ta gwamnatin da watanni ne ya rage mata watanni ne suka rage wa gwamnatin yau an taso da sunan yaudara kuma ana amfani da namu ƴaƴan da suke ciki don ɗan abin da ake basu suke lafa ake amfani da su za a rusa wannan kasuwar a gina ta wannan yaudara ce ko ba yaudara ba ce me yasa za a mai da mu ga falallu Ƴaƴan mu ne ake amfani da su kujerar yau da muke gadara namu ne a kai an kashe mu ba mu san iya kaci ba a kanta yau kuma wanda ya hau kai maimakon ya amfane mu sai zama ba mu yake so ya amfanar ba bukatun su yake so ya biya dan nashi bukatar al'umma musulmi ku tuna wannan saboda haka muna kira ga ƴan uwanmu musulmi mu tashi da addu'a mu roƙi Allah ya fata mana mu a gare su wannan manufa ta su Allah ya rusa ta wanda ke goyon bayan wannan manufar Allah ka karya shi ya Allah wanda duk ya samu matsayi saboda matsayinsa yake so ya cutar da mu ubangiji Allah ka mai da sharrin cutar kansa Allah ka nuna masa katawarsa kai duk duniya ni ban taɓa jin inda aka ce wa ƴan kasuwa kar ku fita ku kasuwanci ran Lahadi ba ni ban taɓa ji ba sai a garin ko ba a hana mu kasuwa ran Lahadi wani irin zalunci ne wannan wani irin cuta ce wannan kayan ka ne halaliyar ka ne ba za ka je da karfin tsaya ka dawo mutum ka ce sai ya saya ba a barka ka kasa ka samu abin da za ka ci an hana ranar lahadi a nan garin ko ba hana mu ba wace irin musifa ce wannan kuma ku yan uwanmu da kuke wakiltar mu kuna cikin wannan gwamnatin kullum ku kawo mana ku ce ga yadda ake so a yi ga yadda ake so a yi to wallahi summa billahi la ilaha illa muna kira ga su gwamnati da su ji su bude kunnen su su ji wannan suna fada bukatar mu nan gaba ko ba sa bukatar mu to lokaci yana zuwa kuma akwai waɗanda suka saba da mun yi wa'azi irin wannan sai a je sai a kire to aka maka Allah ana ga ka in ka gayyace ni akwai abin da na sani sai na tona ma a tire ba zan yi shugo ba wallahi na san abubuwa da sun fi wannan za mu zo mu bayyana su a nan kan kan bumbari ko an kulle ni shekara nawa in nazo sai na faɗa kai ina da almajiran da za su faɗa fiye da abin da na faɗa wallahi me yasa ba za a ga mutane gaskiya ba da mutum ya ɗanyi wa'azi ya faɗi gaskiya ha zo a gano maka lawo ai wannan wa'azin naku zai kawo tashin hankali zai kawo ta dama hankalinka ba a kwance ka ba munafiki domin ga ɗabi'a qur'ani ya ga mana masu yin irin wannan ga irin halin su mu ban wanta wannan ba Allah ka kubutar da 'yan kasuwanninmu. Amin. Allah ka kubutar da jarikan su waɗanda suka rasa jari saboda killace wannan kasuwa da yi, Allah ka maida musu abin da suka rasa ya Allah muna roƙonka waɗanda suka rasa jari waɗanda suka bar garin saboda zafin gari ubangiji kai musu buɗe a duk inda suke Allah inda hali kuma ka dawo mana da su ya Allah muna roƙonka kaga halin da al'ummu suke ciki Allah kai mana mafita Allah ba mu da wanda za mu kai kukan mu gare shi sai kai Allah Allah ga kukan mu nan kuma Allah ka share mana hawaye Allah wanda duk aka hada baki da shi za a cutar da mu ubangiji Allah ka nuna mana karshen sa ka nuna mana iyakacin sa ka nuna mana karshen mulkin sa idan mulki ne ya ruɗe shi Allah ka kwace mulkin idan dukiya ce ya tara Allah ka lalata ta Allah duk abin da yake gadara da shi Allah ka nuna mana iyakar wallahi ba za mu fasa wannan addu'a ba har Allah ya karɓi rayuwar mu domin mu ba mu manta da ƴan uwanmu da suke cikin ƙasa ba yau ba mu san halin da suke ciki mu ba mu san namu ƙarshen ba duk lokacin da bala'i ya samu dan uwanka kamar manta da shi kai ma ya same ka haka wani zai manta da to mu ban manta da ɗan uwan mu ba muna addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda aka kashe su bisa zalunci ba su ci ba ba su sha ba ba su san hawa ba su san sauka ba wani ya fito daga gidansa da ni yanzu ya je samu abin ce ba ne gawarsa aka shiga da ita mutum nawa ne aka shiga da gawar su da irin wannan amma yawancin mutanen sun manta a bar yan uwanmu su sai da kasuwanci su sai da abinci su sai da kayan su samu abin da za su ci menene zai rage ka menene zai rage ka ku duba kasuwar terminus an kulle ta ga ta nan a killace ba sai ciyawa take fita ba ba akan wannan to wacce din kuma da ita ta rage wa mutanen mu ita ma da zo ita ma wai za a rusa ta za a gina watanni suka rage kan a rusa ma watannin gwamnatin ya kare anya ba wani abu ne a ƙasa ba to ko menene a kasar Allah ka tuna shi jama'a kowa ya daga hannu za mu yi addu'a Allahumma izzil islam wal muslimin وأضل الشرك والمشركين آمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين آمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين آمين. اللهم خذل من خذل الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أضرب الظالمين بالظالمين آمين. اللهم أضرب الظالمين بالظالمين آمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان آمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان آمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واقض الدين عن المدينين آمين. اللهم فك أسر المعصورين آمين. اللهم أحسن خلاص المسجونين اللهم وسع على عبادك المقلين اللهم وسع على عبادك المقلين اللهم تب على الأسرات والمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين دعوناك يا ربنا فأجبنا وسألناك يا خالقنا فأتسؤلنا وارحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم